barkan mu da dawo a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin da biyar kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambaya na farko yana magana hukuncin mai jin waka shin gaskiya mai jin wake-wake yana toshe kwakwalwar mutum ko ya toshe masa basira ban gani wani nassi ba a iyakacin karamin sani da karamin bincike na da ya nuna hakan a shari'anci amma abin da zan yi tunowa maganar shekul islam irin taimiyya da yake cewa son jin kaɗe-kaɗe da wake-wake baya haɗuwa da son jin alkur'ani mai girma yayin da mutum ya zanto yana jin kaɗe-kaɗe da wake-wake hakan zai kori son jin alkur'ani yayin da mutum ya zanto yana da kwaɗayin ya ji ayoyin alkur'ani to hakan zai kori sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake nasa to amma dai nasoshi na shari'a sun tabbatar da cewa kaɗe-kaɗe da wake-wake kaya ne na haram akwai hadisi haka cikin bukhari wanda ya da haka manzo Allah yake cewa za a samu dan sa al'umma cikin al'umma ta yastahilluna al-shara wal harir wal khamra wal ma'az al ma'az ma'azif ne kayan kada kada da waje waje da haka bai halaka ba da musulmi ya rinka tauraron kada kada da waje waje ko na cikin gida ko na waje Allahumma wannan na cewa idan mutum ya zo karan ana sallar asuba shi ko bai riga ya raka sanin fitr ba ya zai abin da zai shi da sai ya shiga sallar asuba tare da kuskure ne idan mutum ya zo ana sallah ko wasu iri ce ya koma gefe guda ya ce zai sallar nafila ko da ta min fajr ce ko wata nafila tun daban da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba idan an riga an tsayar da sallah da farilla to babu wata sallah ta nafila da mutum zai dole sai ita wannan ta farilla ta mutum zai shiga kuskure ne mutum ya koma gefe shi zai yi rakata min fajr abin da yake za ka yi ne ka shiga sallar asubahi tare da liman sannan daga baya idan an riga an kammala sallar asubahi ya halatta ka tashi ka yi raka ta nan sadar ɗinka akwai hadisi da ya nuna haka ba wai rana ta fito ba menene hukuncin mutanen da suke sanya labule su rike bango a ɗakunan daga gabas da yamma da kudu arewa da inda kofa take da inda window yake da inda ba kofa ba window do a sa labule manzon Allah ya haramta a cikin hadisi ya ce bai dace ba abinda Allah ya nuna ku da shi ku yi sutura sai ku je ku rufe kafan da shi an fahimta ko da haka idan akwai kofa mutum ya sa labule babu laifi idan akwai window mutum ya sa labule babu laifi amma wurin da babu kofa ba komai kawai ka sa labule ka zagaye wannan haramun ne akwai nasi kalar daga manzo sallallahu alaihi wasallam duwanan wurin da suke da kusan haka wallahi haramun ne maza Allah ya ga wata daga cikin matan su sun yana za su ya kamata mu nisanci kuma idan kun lura za ta ga wani lokacin yadin da ake sawa yana da tsada yana da alfarma kudin yadin ba kaɗan bane ba nawa ne cikin marasa lafiya da suke bukatan daidai kudin wannan yadin don su sai magani a asibiti nawa ne daga cikin da bai yi suke bukatar daidai kudin wannan ya don su sai abincin kwana biyar kwana shida kwana bakwai a gidansu sai kuma ka zo kawo katanga labule ko kuma sutura da shi wannan bai dace ba lalle manzon Allah ya nassanta tsarar cewa haramun ne yin haka cikin hadisi da haka ya kamata duk wanda uh, ya ji ya gyara abinda mutum bai sani ba da ba a kama shi da shi amma bayan mutum ya sani lalle ya kokarin tuba wani sahabi ne cikin sahabbai ya taba daura laya babu ba ikin za ku aya abinda malamai suke fakewa da shi su fassara shi da kamar daura laya abinda al-imam ibn kathir ya kawo na asar a cikin tafsirin suratul mu'minun karkashin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun in ka duba cikin ibnu kasir karkashin wannan sahabbai sun karanta suna karantar da yayansu da matan zikirai da addu'o'i da ake yi na neman tsari wala Allah da zai ko da safi ko da kowane lokaci to Abdullahi ibn Amr bin al ya kasance yana karantar da yayansa irin wannan addu'o'in manya da suka iya yara ƙanana da basu iya ba sai ya rubuta jikin takarda sai ya rataya musu a wuyan kaga wannan aikin sahabi ne kuma ba wai yana dinka shi bane a matsayin laya ya sa fata a sa masa zare a rafiya yana rubuta wani a cikin takarda a rafiya musu don su iya karantawa in musu haddace ba game da asar sun yi nuna cikin ibn kasir domin inda laya shi da sai ce duk manya kowa yi amma ban da manyan ya'ya sai yan kanana wanda ba sa iya haddacewa to sai a daura musu aure don su rika karantawa ba wai don su zamanto laya ba a karantawa to idan mutum ya rubuta wannan riwaya din wanda dukkan ku ɗaliban ilimi ne ku koma ibnu kasir ku duba za ku ganta karkashin wannan ayar cikin kadar abla al mu'minun idan mutum ya rubuta wannan ya bada halaccin laya to ya hayi ilimi dan ba haka ilimin ya tabbatar ba a cikin wannan tafsirin saboda haka ya kamata wato mu rinka kame bakin mu wajen faɗin abin da yake shine daidai a shari'a kuma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ka tokal dinsa bai taba daura laya ba bai taba ba da wani izini ga wani mutum ya daura laya ba asali ma magana ya man ta allaka tamimatan fa kada asraka malamai suka ce anan ya ce tamimatan da kuma man wanda tarbiyya ce ga na kira tamimatan wannan kira su fi siyakin nafi tufidul umum idan na kira ta zo a jerin zance wanda yake na na kira din to ta nuna cewa wannan kasu fi kai kitab da kasu da umum ta nuna cewa wannan laya din ta shafi kowace ɗin idan ko mutum zai yi da'awar banda ta kaza to ya zama tafsir bila mukassis domin al'aslu fil umum an yubqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala tafsir idan lafazi am yazo akan ɗauke shi a matsayin am gamamme idan ka kace banda kaza sai a bi ka baki waye yake banda kaza din wanda yake da ikon yake gaba ɗaya ne shi ya ce gaba daya kuma da shi ne zai zo ce banda kaza to shi ko bai ce ba kai sai kake banda kaza kai ko baka da ahaliya da kake banda kaza baka da ikon kai ta ci bila mufassil domin mutum ya tafsir bila mufassil ya zama mujazafa fi babu yayi wanda yake cewa hadisi ya tabbata cewa da ramadana ana kaure ke danu to me yasa muke samun kanmu cikin wasu wasu ko a cikin sallah ko a cikin alwala ko a cikin wani abu wannan gaskiya ne kuma wajibi ne mu gaskata annabi annabi ya ce ana daure shaytan amma ba sai dukkan su ba sai maradatul jinni akwai almarada min aljinni wato kangararru wanda suka fi sauran barna su ake daurewa amma akwai na kasa kasa wanda su ba a daure su nufi bikin an daure su ba wanda in ka samu su wasu ke wani yan kananan ne da ya Allah ma da abin ya tsaya a wasu wasu <laughs> da ban da ta tabar wannan gurin yake cewa kafin sihiri da ne kuma kafin sihiri yana yin tasiri amma da ikon Allah da izinin Allah da ne na to amma na ji wani yana cewa annabi ya ce duk wanda ya yarda da abin da mai tsafi ya yi to hakika ya tafi cewa abin da aka sakara wa manzon Allah wannan kuskuren fahimta ne manzon Allah bai faɗi haka ba ya kamata ku rinka tantance hadisi don wani lokaci idan baka lura ba da ma'ana salaran sun abu suka ba wani abu abinda manzo Allah yake magana man ata arrafan aw kanin da tasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu mutumin da ya je wurin boka ko je wurin mai duba ya tambayi wani abu kuma ya gaskata shi to ya kafirta cewa abin da aka sassara manzo Allah amma bai mutumin da ya yarda to yanzu sai mu kafa faɗi wannan a sakamakon fahimtar ta ba ka sai kai kirki fari da ka gina annabi wannan ba ka annabi ce ba ina ba ta fahimta ina ya kasa rarrabewa tsakanin mai boka da mai duba da kuma mai sifi akwai lokacin suke tare da juna akwai lokacin suke da rabuwa da juna kuma abinda manzo Allah ya bada hukunci wanda ya je wurin boka ko je wurin mai da'awar sanin gaibi domin al-arraf wanda yake da'awar sanin gaibi an fahimta ko bambancin da tsarin shi ne waɗansu malamai suka ce shi al'arraf yana da awar gaibin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ya dan mai zaɓi kafin kuma wanda yake da awar gaibu wanda ya wuce kenan to kaga wannan gaba shi ko mai sihiri mai yin tsafi daban ba ka da daga wannan ita ce tambaya ta karshe ubangiji ta Allah ya mana gafara ya ji kanmu mun ga kamar da muka faɗa karshen aya ta 134 yau kuma za mu tashi farkon aya ta 135 mai Allah ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وبنجد تعالى وقالوا su yahudu da nasara sun rinka cewa ku ne hudan aw nasara ku kasance yahudawa mana ko ku zama kirista mana idan har kun yi haka ta haka du to za ku shiryu Allah ce kul ke da su bal millata ibrahim hanifa mu muna jin addinin annabi ibrahim ne hanifan kakken addini wanda babu karkata a cikinsa irin karkatar da ke cikin yahudanci ko irin karkatar da ke cikin kiristanci kakken addini annabi ibrahim ya zo da shi wa ma kana min al-mushrikin da dai bai kasance cikin mushrikai ba a madadin haka qulu ku mu'minu ga abinda za ku rinka cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abinda aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abinda aka saukar zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il wa ishaq wa yaqub da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub wal asbati da abin da aka saukar zuwa da jikokin gidan yaqub alaihi salam cikin annabawa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim mun yi imani wa ma utiya Musa wa Isa ko mun yi imani da aka abin da aka bayar annabi Musa da wanda aka bayar annabi Isa alaihi salam mun yi daga at-taura mun yi daga injila wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim ko mun yi imani da abin da aka bayar ragowar annabawa daga wurin ubangijinsu la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma tsakanin daya cikin annabawan Allah ko manzanninsa wa nahnu lahu muslimun mu gare shi ne sai Allah ta'ala muslimuna muke mika wuya muna masu yarda da kadai takarta a babin rububiyya cewa shi kadai ne rabbu mai halitta mai kulawa da halitta da babin uluhiyya wato babi na ilahantaka cewa shi kadai cancanci a masa bauta da kuma babi na al'asma wa sifat lalle yana da al-asma'ul husna yana da as-sifatul ula waɗanda qur'ani da ingantattun hadisi suka tabbatar mun yi imani da Allah bisa ga waɗannan matsayai guda uku wannan shine abin da aka ce musulmai su faɗa idan yahudawa sun sallata musu addinin su sun ce kunu hudan ko idan nasara sun sallata musu aqidar su sun ce kunu nasara Allah ce ka ce bal millata ibrahima hanifa millata din nan mafulan bihi ne ana kaddara masa fi'ili ay bal nattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin sannan sai Allah ce ga abin da zaka ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima zuwa wato sai wannan ya nuna kamala ta aqidar musulunci domin aqida ta yahudanci ko ta kiristanci gurguwar aqidar ta ginu ne kan yin imani da wani bangare na annabawa ba wai da su gaba ɗaya ba muna da dama mu kalubalance hudu cewa mun yarda da annabin ko annabi Musa a matsayin annabi ne mu a aqidar mu yana cikin ulul azmi min ar-rusul ko cikin annabawan ko cikin manzannin wanda suka yi fice waɗanda Allah ya gana su cikin littafinsa muna da dama mu ce da Kirista mu mun yarda da annabin annabin ko aqidar mu annabi ne kuma ko da cikin annabawan ko da cikin manzannin yana cikin ulul azmi min rusul waɗanda Allah ya lissafa su cikin suratul shura da cikin suratul ahzab شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا na اوحينا اليك ibrahim wa musa wa isa da لانه musa da النبي isa. sai in mun yi haka ne sannan za a ce an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kabura ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib kuma Allah ya ce idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum da haka annabawan nan duk an ambace su cikin littafin mu imanin mu baya fita sai mun yadda da annabi Musa ko mun yadda annabi Isa in ba mu yadda da su ba yaddan mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta wadace mu ba ranar tashin kiyama to amma ku ku a aqidar ku ta yahudanci bu ku yadda da annabi Isa ba bu ku yadda da annabi Muhammad ba ku a aqidar ku ta kiristanci bu ku yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga ya zama aqidar mu ce cikakkiya dan ta yadda dukkan annabawa aqidar su kuwa akwai gibi a cikin ta dan bu su yadda dukkan annabawa ba ina ba da wannan wato wannan shine aqida ta musulunci cikakkiya la nusaddiqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun akwai wata aya cewa wannan cikin al Imran قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون me bambancin sa da wannan anan an ce qulu amanna akan an ce qul amanna a madadin qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره تنقول آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخره وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أنا أتم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون باتب وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ya ku tabbata cikin hadisi na sahihu muslim manzo Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin raka'atan al-fajr idan ya kabbara bayan fatiha sai ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim har yanzu Allah na ku baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu fatiha da qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il har yanzu wa nahnu lahum muslimun sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin ya karanta fatiha da kul ya ayyuha al-kafirun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu fatiha da kul wallahu ahad wani lokacin fatiha da kul a'udhu bi rabbil falaq a raka'a ta farko fatiha da kul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu wani lokacin fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim a raka'a ta farko a raka'a ta fatiha da qul ya ahlal kitabi wa ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun duk wanda mutum kuma yayi tayi duk wanda yayi yayi ya tabbata manzo Allah ya karanta su to shine malamai suke faɗi hikimomi da ke cewa qulu amanna billahi nan hisabi ne lil mu'minin amanna billahi wa ma unzila ilaina lafazin ila ya dullu alal intiha an aiko wani abu ila zuwa ga wuri ba iyaka zuwa da wani adadi na mutane da ba ta iya kididdige yawanci ina fata an fahimta su ne atba'ul anbiya da haka aka amfani da ila saboda ba mutum da aka tura ba amma wa ma unzila alaina a can gurin manzon Allah kada ake magana kul amanna billahi wa ma unzila alaina yadda ala al-khususiyya wal fawqiyya wato daga inda aka turuwa ga wanda aka aikowa abin yake magana shi manzon da aka turuwa wahayin anan kuwa waɗanda aka isarwa wahayin ta kai amfani da ila saboda suna da yawa anan kuma tun da shi kadai ne ala ina ba don gumar yanzu a can gurin anan wa ma Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim a can wa ma utiya Musa wa Isa wanda nabiyuna ba kawo utiya ba saboda ta daga ta gabata a cikin sura din da Allah ya ce wa mai asallallahu mithaqan nabiyina lama ahkaytukum min kitabin lafazin utiya ya zo kenan wa hikmatun thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa aqamtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum fil ma'ana in jiya ta riga ta gabata wajen mahama atu sukum min kitabin ba na lama atu sukum min kitabin mahama atu sukum min kitabin wa ma utiya ne dole kina ina fata an fahimta haka dai dan malamai suka ce wallahu alam mai Allah sai aya ta gaba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 sun yadda da annabawa gaba ɗaya irin yadda kuka yadda da su gaba ɗaya sun yadda da Allah sun yadda da mala'ikun Allah sun yadda da kaddara sun yadda da tashin kiyama sun yadda da dukkan littattafai sun yi imani da duk abin da ya wajaba yin imani shine da amalin muslima amantu bi in har sun yi haka ba baka dihita da to sun riga sun shiryu suna kan tafarki madalici wa in tawallaw in ko suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa inna ma hum fi shika to lalle za su kasance cikin sabani lafazin shiqaq waɗansu suka fassara shi da a jayayya waɗansu suka fassara shi da mukhalafa yawan sabani duk da wanda ka fassara shi yayi matukar dai mutane suka kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to kansu ba zai haɗu ba akan batan da suka kauce akan batan da suke sai kuma sun rabu da juna a cikin batan su ina ba an fahimta shi yasa sai ya kasance yahudu sun rabu gida saba'in da ɗaya kirista suka rabu gida saba'in da biyu musulmai waɗanda za su yi bid'a kuma za su rarrabu gida saba'in da uku musulmai da ɗaya gida saba'in da uku kashi saba'in da biyu duk yan wuta ne sai kashi ɗaya da yan aljanna saboda alkawali ne na Allah fa in wa in tawallaw fa inna ma hum matukar ba qur'ani da hadisi aka rike ba duk abin da kuka kawo a duniya ba zai taba hada kan mutane ba sai sun rarrabe yanzu inda ahlus sunna za su ce wa dukkan tufaye. daga yau mun yadda da sufanci a zo a yi sufanci amma ku faɗa mana a cikin sufanci wata ɗari za mu sai sun yi faɗa kuma tsakanin wanda ke tijjaniya su ce tijjaniya za a yi wanda ake kadiriya su ce kadiriya za a yi yan kasabandiya su ce kasabandiya za a yi yan kallokiyar su ce ita za a yi yan burhaniya yan wasu ce kowa ba zai ce kashi za ba a yin za a yi kansu ya in ma ka fita ɗariƙa ɗaya rabe-raben ɗariƙa ɗin da cikin gida kuma sai sun rabu da juna wani yace za a lahad alqadim tsohon alqawli wani yace za a lahad aljadid fayda za a yi wani yace kaza wani yace kaza in ma ka yarda a gari daya kace to wani shehi zai bani sai wani shehi ya ce ka zo ni ne zan baka wanda yace ka zo ni zan baka wanda yace shi na ya na wani wani ya na wani fa in inna ma hum fi shikak wallahi tallahi babu yadda za a yi kan al'umma ya haɗu in ba a karkashin koyarwar alqur'ani da hadisin manzon Allah ba shi kadai ne abin da ke hada kan mutane fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun yi cikin wani abu ba ta aka ku rufa juna asiri ba rufa mun asiri in rufa ma kar ka rufa in rufa ka ci ilimi kada in rufa ma asiri in rufa ma asiri na san ilimi ba a ce wani rufa juna asiri ba ka kyale ni ne in rike nawa kai ka rike naka ba a'a bi ila Allah wa rasul mai da abin zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar ƙarshe abin ne mai sauki za a fahimta in ana son gaskiya amma in ba a san gaskiya sai a ta kauce mata da gangan dukkan wani wali da za a faɗa a ce yana da falala yana da kima karshe za a ce jika ne na annabi duk wanda ka bi duk waliyin da zaka bi an ce Abdul Qadir shehun annabi ne a wato waliyin a jika annabi ne so su gani wance jikan annabi ne akwai wani wali dan amarya a libya kima an ce jikan annabi dukkan an ce jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ku da shi a nan Kano a Kano ne ake da wannan dariƙa dariƙar Arusiya wani wali ne dan amarya wa an ce kuma jika annabi ne ya jika annabi ne kowa jika annabi ne sai mu ce mun yadda mun sallama mun sallama jikokin annabi amma dan Allah da mu bi jikokin da mu buka kan wannan bi kuma idan shi jika ya zanto na gari sai na bi kakansa ya kamata ya ji haushi na to amma kuna da awar idan mutum ya ji sunnar manzon Allah ya kyale ku sai ku ce wali yana kishi da shi ma'ana wali yana kishi da annabi kar a bi shi yanzu anan gurin ku ne kuka zargi waliyanku ku sani ba uzurin da muke muku ba ku hararo hadarin kalmar ba lokacin da za ku faɗe ta da kun hararo hadarin ta kafin ku faɗa da ba ku faɗa ba shine kyakkyawan mutum da muke muku kyakkyawan mutum da muke muku ya kamata ku bi kakan ku rabu da jika domin jikokin adadin suna da yawa kakan kuma shi kaɗai ne to idan ka bi kakan ba shi kenan da an huta ba to sai ba za a yi wannan ba ma'ana ko kai kalmar shahada ka yarda da qur'ani ka yarda da hadisi wannan kadai bai wadatar ba har sai kuma ka yarda da wani shehi ko wani wali to ina ka sabanta haka a musulunci kuma wani abu mai sauki da zaka fahimta duka waɗannan mutane suna da tarihin haihuwa da kuma yadda aka haife su a cikin su akwai wanda yanzu da wuce shekara ɗari biyu da kaɗan ba a duniya wanda ya daɗe da yawa irin shehu abdulkadir eh, ka ce karni eh, na hudu zuwa karni na biyar misali ba shi karni har na biyar daga karni na biyar zuwa yanzu kusan shekara ɗari tara kenan da yan kai kafin a haife shi an yi shekara ɗari uku ɗari hudu ana addinin musulunci a lokacin babu shi ballanta na yi maganar ɗari ka ko wurin ko zikirinsa haka ne ko ba kuma to waɗanda suka yi musulunci a can shekara ɗari uku farko ta tarihi kafin a haife shi musulunci su yayi ko bai ba to me yasa yanzu sai in na bi sannan musulunci na zai yi kaga ma sai bai taɓa magana ba amma yau ya magana yace ya ma kyau. abubuwa ne masu sauki inda yan uwan mu za su yi da rika tattaunawa a haka a cikin kwanciyar hankali ba zagi ba cin mutunci duk wanda ya fushi Allah ba shi hakuri Allah ya hutu zuciyarsa ba zagi ba fushi babu tashin hankali amma dai ga yadda bayanin yake ga yadda bayani yake kwaya kwaya dalla dalla in dai har waɗancan da suka rayu kafin haihuwar waɗannan shekinai bayan Allah waliyai zarata jikokin annabi in har wanda ya rayu kafin waɗannan mutanen addininsa ya yi kuma ka tabbatar ba da koyarwar su yayi ba da koyarwar annabi yayi to me zai hana ni nawa yanzu idan nayi ba da koyarwar su ba da koyarwar annabi ka ce nawan bai yi ba sai in na bi su duk mai hankali ya kamata wani tunana ko mace ko namiji ko tsoho ko dattijo ko um, samari daga cikin muridai ko dattijai daga cikin muridai ya kamata kowa ya wannan tunanin ya ba kwakwalwarsa tunani kuma ya duba maganganun sufaye na daɗin na zahiri irin su Junaid ibn Muhammad al-Qawariri irin su sahal ibn abdullah tusuri wanda yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunnah tafarkin mu da kake gani din nan a kudin yake da qur'ani da hadisi yace man lam yahfaz al qur'ana wa lam yaktub al haditha wa lam yatafaqaha fa laysa minna yace duk wanda bai bai qur'ani muhimmanci ba wajen haddace shi da fahimtar ma'anarsa bai rubuta hadisan manzon Allah ba a gari zuwa gari yayi fatautin neman hadisi bai kuma koyi ilimin fiqh ba yake to baya cikin mu to yau da na duba ya cike na duba hadisin manzo Allah sai duk mutum ya duba hujjar farki an yi farki da wani an shiga aljanna an yi farki da wani wani ce mani ita mada bil manamati bil munamat wa mani ita mada alal karamati bil karamat akwai duk wanda ya dogara da mafarki mafarki to zai mutu ne da ta gurace kan zuciya guri ko bakin ne tabbata duk wanda ya dogara da karamomi wani ne karama wani ne karama to zai mutu yana barci mai ne bai farka ba ya daga barci ya farka ina bil karamatu Allah fahimtar da mu salihan bayi ya kamata a girmama su a ba su muhimmanci a yadda da maganganun su waɗanda ba su saba wa qur'ani ba ba su saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duk magana da su saba su saba wa qur'ani ko ta saba hadisin manzon Allah ta sai a ajiye ne guda mai ita a dawo ta malaka hakuri ka zauna a nan dan ya hakuri ka zauna an fahimta ku to Allah ganar da mu wa in tawallau فإنما هم في شقاء التي يقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وبنجي تعالى زي ولا سد كيسو وهو السميع العليم في الله سيدي السميع مجي سنكم سيدي العليم مثل صبغة الله صبغة الله منصوب لعلى الإذراء وتو التزموا صبغة الله قو عليكم دونكم صبغة الله أبين أجل صبغة الله الدين الله إذا كنت تقرأ بأن الله يحلس الأدم كيف ko lazirci addinin Allah amma an sa masa da suna sibra tunda ana cikin jerin ayoyi da ke mayar da martani ga yahudu da kuma kirista a cikin yahudanci akwai wani ruwa da mai tsarki ne a wurinsu idan sun haifi su suka yi musu wanka da shi wai an rina shi akan yahudanci ba zai bari ba a kiristanci akwai ruwa mai tsarki a wajen su idan mutum ya daga kiristanci ko ya haifi yaro karami sai an masa wanka da shi wai an rina shi da shi to sai ubangiji ta ala ce wancan rinin yahudanci kenan wancan rinin kiristanci kenan amma ayoyin alqur'ani da hadisai sune subgatan lahi rinin Allah shi za ku lazunta ba wani rini daban wanda ba na Allah ba wa man ahsanu min Allah subga wane ne yafi Allah rina zuciyar dan adam ta tashi akan imani da tauhidi da kadanta Allah shine fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا wa man أحسن من الله صبغة wane ne ya yafi Allah kyautata addini tsara addini wa nahnu lahu abidun lalle mu masu bauta ne a garin shi Allah Allah wan fi قل wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana لكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط القربى فكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون يسألون عما كانوا يعملون أم تقولون إن إبراهيم أم shin ko ta na kuna cewa mai inna ibrahim wa isma'il cewa annabi ibrahim alaihi salam da annabi isma'il da haka da yaqub wal asbab da jikokin gidan yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne ko sun kasance kiristanci haka kuke faɗa a cikin aqida ku a cikin addinin ku a kuke faɗa shine ma'anar amsa ta nuna na ke da ya dake gina ko ku ya da ka ce da su atuhaduna la billah wa huwa rabbuna wa rabbukum shin kuna jayayya da mu ne cikin lamarin ubangiji wa huwa rabbuna alhali Allah shine ubangijin mu ubangijin ku rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ayyukan na gare mu wa lakum a'malukum ayyukan ku kuma suna gare ku wa nahnu lahu mukhlisun mu kan ga Allah muke tsantsanta bauta muke yin ikhlas ba tare da mun hada shi da wani ba ma'ana in kuna jayayya da mu cikin lamarin ubangiji mun ce kun ce mun faɗa kun faɗa mun ce namu ne take kun ce naku to ku ji ku rike naku mu mu rike namu ran da ku za a yi hisabi za a ga su wane ne waɗanda suka dace da daidai mu da ku am ta kuluna ko dai mu ce am anan bi ma'ana hal taquluna ko ko mu ce am bi ma'ana bal ibrahimiyya kenan am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa wato kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da kuma al-asbab dan wato jikokin gidan yaqub kanu hudan aw nasara wai sun kasance yahudawa ko sun kasance kiristoci yahudu idan ka tambaye su waɗannan annabawan tun daga annabi ibrahim zuwa wanda aka zana baya har jikokinsa gaba ɗaya sai sai ai duk gaba ɗayan su yahudanci suka yi idan ka tambayi kiristoci sai ce ai su kuma gaba ɗayan su kiristoci suka yi ne shine kanu da aw nasara ina fata mun fahimta sai ubangiji ta ala ya tambaye su yace qul ka ce da su a antum a'lamu amilla shin ko ne kuke da sani ko Allah yanzu ko hudawan da muke magana da su ko ko kiristocin da muke magana da su wannan ba ana magana da wanda ba qur'ani ya sauka sura nan dare abin da muka sani tarihi ku sanar iyayen ku kadai amma tarihin al'ummomin baya tun daga kan annabi ibrahim zuwa annabawan da suka biyo bayansa ba ku rayu da kuma ballanta na gobe wane ne ya ba ku tabbacin aqidar da suka yi kenan amma ubangijin da halicce su ya ce musulunci suka yi ko yahudu kun ce yahudanci suka yi ko kirista kun ce kiristanci suka yi a ina kuka samu wannan a antum a'lamu amillah ko ne muka ya sani ko Allah ubangiji ta'ala ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين <laughs> اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ubangiji ya ba da fitar annabi ibrahim bai zama bai hude ba bai zama kirista ba ya kasance akan addini ne mai kake bai kasance cikin masu shirka ba waɗannan jama'u guda uku kafiran maka lokacin manzon Allah cikin larabawa yahudawa da nasarawa kowa da wake annabi ibrahim da shi kowa da awar ke nafi ne amma da wasu bata tabbatar musu da haka ba sai Allah ya kore cewa baya ciki ma kana ibrahim yahudiyan raddi ne kan yahudi kina wala nasraniya raddi ne kan kirista walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al mushrikin raddi ne kan mutanen masa gaba ɗaya aya ɗaya ta yi raddi kan jama'u guda uku da suka yi dawar annabi ibrahim su da aka kore duk ba nasu bane sai aka ce to nawa ne ne kamar mai tambaya ya ce nawa ne ne sai Allah ce inna aulan nasi bi ibrahim cikin mutane wanda suka fi cancanta a danganta su ga annabi ibrahim lallazi da su ne waɗanda suka bi cikin aqidarsa a lokacin sa wa hadha an da wannan annabi shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na amanu da wanda suka imani da wannan annabi Allah ya riga ya raba gardamar sai fa mu. to duk wadannan ba su da tarihi a kanka yasa a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu mafi zalunci a ban kasa min man ka kama shahadatan indahu min Allah kaman da wanda ya boye wata shaida a wurin sa min Allah shaida da ta zo masa daga wajen Allah wato ana zargin malaman waɗannan kungiyoyi guda biyu yahudu da nasara sun boye gaskiya da ta zo sun dora mabiyansu akan ƙarya dan kawai wani abu na duniya da za su samu sun ce su faɗa musu gaskiya dan in sun faɗi gaskiya cewa lallai a cikin littafin su akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mabiyan su za su imani su kuma ba su san a imani din shine Allah ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ba mafi zalunci a ban kasa saman da wanda ya koyi shi da ta zo masa daga wajen ubangiji wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala baya fala dangane da abin da kuke aikatawa tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce da ta riga ta gabata annabi ibrahim da wadanda aka lissafa bayan sa laha ma katabat irin abin da suka aikata naku ne wala kun ma kasabtum ku kuma ne abin da kuka aikata naku ne naku ba zai amfane ku ba naku ba zai cutar da su akanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليبيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حديث يا تبت cikin sayyid bukhari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi عليه وآله wa sallam yayi hijira zuwa Madina ya ومشاشد watanni goma sha shida tur yana kallon بيت Maqdis yana sallah wanda yana arewacin Madina kudu suna da arewa da garin Madina wato yana kallon arewa kenan yana yin sallah amma a cikin duk wannan lokaci manzon Allah yana ta fadayin yana ta fatan ina ma a juyar da shi ya rinka kallon wato masallacin makka yana sallah a matsayin shine alqiblarsa sallallahu alaihi wa wasallam to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsawa annabi wannan fata na shi ya juyar da shi cewa ya rinka kallon wato masallacin Ka'aba yana yin sallah a madadin baitul maqdis ina ba fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a abinda tarihi ya nuna karan fara da ya rinka yin sallah ya rinka kallon makka ne masallacin makka yana yin sallah daga baya aka biyo da shi baitul maqdis kafin a zo daga baya kuma aka sake biyo da shi yana kallon masallacin makka an bayyana ko to wannan abu da ya faru na tahawirul qibla shine farkon al-mansukh da aka fara sami al-hukm al-mansukh da aka fara samu cikin tarihin musulmi mun karanta ma da ta min ayatin aw nusiha na'at bi khairin minha aw misliha wato akan shafe hukunci a kawo shi da wani yanzu ga hukunci ana kallon baitul maqdis ana sallah ubangiji ta ala zai shafe wannan hukunci a rinka kallon ɗakin ka'aba ana sallah to amma tunda abu ne da zai faru a karan fari dole zai iya tayar da waɗansu tambayoyi imma ga mutanen da suke da kyakkyawan niyya wala Allah ko masu mummunan niyya to sai ubangiji ta ala yake faɗakar da annabi kafin faruwar abu sai yaqulu sufaha'u minan nas da sannu wawaye daga cikin mutane za su rinka cewa ma wallahu menene abin da ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an qiblatihim allati kanu alaiha daga alqibla su wanda suke kallo suna yin sallah kafin su faɗi haka Allah ya sa musu suna wawar waɗanda duk za su yi wannan tambayar ma wallahu me ya juyar da annabi da sahabbai an qiblatihim daga alqibla su allati kanu alaiha wanda da suke kanta suke fuskantar ta suna yin sallah sai Allah ya ce kun da lillahi al-majlis wal maghrib ga Allah mallakar mahudar rana yake ga Allah mallakar mafadar teku yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim yana tsayar da wanda ya so zuwa ga tafarki madadi abin nufi yayin da kuka kalli can kuka yi sallah da umarnin Allah kuka yi yanzu kuma da za a dawo da kudin gurin ku kalli nan gurin kuma da umarnin Allah ne manzon Allah ba yi da ta cewa cikin abin da Allah ya masa umarni sai abin da Allah ya ce masa yi ba son zuciya yake bi ba ballanta na yakin kaza dan gudun kar masu kunji kunji su ce kaza ko dan gudun kar masu tsegumi su ce kaza dan haka Allah madaukakin sarki ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce da su mahudan rana da mafadarta duk mallakar Allah ne yahdi man yasha yana tsire da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to waɗannan as malaman tafsiri sun yi sabani a kansu wadanda suka ce cikin ahalin kitab ne za a samu waɗannan sufaha da wanda za su faɗa manzon Allah haka wato da su ahalin kitab lokacin da manzon Allah ke kallon baitul maqdis yana sallah sai suke fatan a tun da har ya rinka kallon alƙiblar mu yana yin sallah wanda sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadojin da aka shar'anta masa to wata masalana ma zai dawo addinin haka suka rika cewa ina fata an fahimta to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sai yaqulu sufaha'u minan nas lokacin da aka juyar da shi ya kalli wato ainihin um, makka irin da yin sallah sai ya kasance suna zargi to zargin nan da za su sai Allah ta musu suna wawaye sai waɗansu malamai suka ce to kenan abin da ake nufi da wawaye da za su faɗo wannan magana sune ahlul kitab ma'ana yahudawa kenan waɗansu kuma suka ce mutanen makka dan su mutanen masa lokacin da aka ce an dawo da manzon sallallahu alaihi wasallam ya dinga kallon ɗakin Ka'aba yana sallah sai suka cewa da sanin da sanin zai dawo ma addinin mu na gargajiya da ba yana kallon baitul muqaddas ba inda annaba suka yi mun ga ya dawo gida sai dawo in ba haka ba mai yadda su suka bar wancan alƙibla da suka ce ita ce za su yi in mun dauki wancan aya ta gaskata akan su cewa su ne wawaye in ma mun dauki waɗannan aya ta gaskata akan su cewa su ne wawaye amma dai yakin ayar ya kuma cewa ahlul kitab ne ake nufi da ita amma fadinta kuma zai iya shafar dukkan wanda ya shiga cikin irin wannan zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un cikin mutanen Makka ko mutanen wani gari domin al'ibratu ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ana lura da fadin ma'ana da aya take nunawa ba a iyakance ta akan sababin saukar ta ba يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وبنجلس وكذلك جعلناكم كما هكا نموك سنياكم سنتو أمة وسطا الأمة عادلة domin alwasatu yana daukan adalci adalci kuma tsayawa tsakatsakiya ta yadda baka yi nan baka karkata baka yi nan baka karkata baka yi gulumi ba wuce gona da iri sannan baka yi tafsiri ba ka kaiwa inda ake bukata an gane ku? domin idan mutum ya tsaya a ɗaya daga cikin gefa guda biyu bai yi adalci ba idan ya kasa kaiwa abinda aka kai masa ya kasa kaiwa wajen bai yi adalci ba in ya ketare kuma ya wuce wajen nan ma bai adalci ba tsayawa ta kace tsakiya kenan waɗansu malamai suka ce a'a ummatan wasatan ana nufin khiyaran zaɓaɓɓu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah malamai masana harshen larabci suka ce ai alwasatu zai iya daukan zaɓaɓɓu zai iya daukan adalai domin adali yana tsakiya kuma dukkan abu tsakiyarsa sai ka samu nan yafi kyau sama da gefensa saka aka tuffanta al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sune al'umma waɗanda suke wasa kuma idan kuka lura da kalmar wasa muzakkar ne ba dan komai ba dan saboda ismi ne wanda yake jami wal jumudihi istawa fihi tadbir wa ta'min saboda kasancewar jami ne sai kasance ba a yi ta'min sa an ba haka ba da aka ce ummatan da sai a ce wasafatan a kawo ta amma ba bukatar haka tunda lafazi ne wanda yake jami a takaice dai alwasatu cikin mutane adalai cikin mutane ko alwasatu cikin mutane zababbun cikin su hum wasatun yarda al-anamu bi hukmihim idza nazalat ihda al-layali bi mu'zami wato sune alwasatu yarda al-anamu bi hukmihim in sun yi hukunci sauran mutane sai su karba to haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam take hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare manzo Allah ce za a kira annabi nuhu da mutanansa a ranar tashin kiyama annabi nuhu sai labbaika wa ta'adaika ya rab ubangiji sai hal ballagta sun ka isar da sakon da aka aiko ka yace ya ubangiji la isar fa yuqalu bi ummatihi hal ballagakum a tambayi ta shin annabi nuhu ya isar muku sai sai ba a tana min nazir ba wani mai gaske da ta zo mana ko ya kudu sai Allah ya ce mun yi shahadu laka annabi nuhu wa zai baka da cewa waye zai baka da cewa ka isar fa yaqulu muhammadun wa ummatu sai da annabi muhammad da ummatu su za su yi shaida fa yakaduna annahu kad ballaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa duk mu ba da sai da cewa eh annabi ya isar an fahimta ko saboda mu muna da tabbas labari na a cikin alqur'ani inna arsana nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allah wa taquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala Allah idza jaa la yu'akhkhir law kuntum ta'lamun qala audu inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa sirara wa inni جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ba wani zarfin zaman ko zarfin makan da annabi nuhu bai amfani da shi ba tsawon wani lokaci ya rayu a cikin su alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun duk wannan qur'ani ya riga ya koyar da mu mun riga mun rike da wannan ne ilimin da muke da shi da zamu ba da shi shaida cewa eh annabi nuhu ya isa ilimin ko da zamu kafa hujja da shi wahayi ne na ubangiji wa ya fi Allah gaskiyar labari ko to shi ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala a nas ba su ba da shaida kan mutane ranar tashin kiyama kenan wa yakunu rasulu wa yakunu rasulu alaikum shahida annabi kuma ya zanto mai ba da shaida akan ku in ji Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala atbayhi wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha bamu sanya al da da za ta kasance a kanta ba bamu sa ka ba ka rinka yin sallah kana fuskantar ta daga baya mu juyar da kai mu dawo da kai ka'aba illa li na'lama sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula waye zai wa annabi biyayya mimman yanqalibu ala tubai daga wanda zai juya akan diddigin sai kiwa annabi biyayya saboda lokacin da abin ya faru waɗansu rujja suka suka ce in gaske ne yana da tabbas annabi ne dan me yau ce a sallana yau kuma yazo ce a sallana a aka dodi kai mana sai suka yarda suka kasa yin ihtimali waɗansu kuma lokacin suka ƙara imani irin yi sai zana Bakar Siddiq lokacin suka ƙara samun yaqin kaga shine illa li na'lamu man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibihi li na'lamu da ubangiji ta'ala ce ba wai a lokacin nan ne Allah zai sani ba malamai suka ce ilimi iri ne akwai ilmun sadiq ilimi gabatacce wanda ubangiji ta ala ya san duk abin da zai faru a duniya kamar faruwarsa akwai ilmun hadis ilimi wanda yake Allah zai bayyana da shi bi ma'ana ibrazuhu linnas wannan ilimin na biyu huwa allazi yatarattabu alaihi jaza wal iqab akan sa ne sakamako yake girwa ba kan ilimi wanda yake sabit ba ina fata an fahimta ma'ana sai in mutum yayi abin ne sai kuma sakamako ya biyo baya amma tun kafin yi ba Allah ya san zai ba to ai da tun kafin yi sai a kama shi da tun da an san zai a'a sai a bari sai yayi sannan a kama shi don shine abin da ya dace da adalcin ubangiji shine illa bina law man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala tabi wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah wa in suka ce mukhaffafatun min as-saqila asalin zancen inna ismu inna din kuma damiri ne an hazzafe shi ana kaddara shi wa innahu yadda kissar take ko yadda labarin yake yadda sha'ani yake kanat kanat anan gurin fi'il madi sai zan to ismu kana din mahzuf an gane ko ismu kana din shine at-tawliyah lalle juyar da mutane daga baitul maqdis zuwa ka'aba kanat al'amari ne da ya kasance lakabiratan abu ne mai kirma mai nauyi laraba sukan ce kabura haza fi kalbi da dukkan abin da ya zama mai tsanani a gare ka wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan bil ardi aw sullaman fis sama'i fatatihum bi aya wa law sha'a Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin wa in kanat lakabiratan wato asalin dai kaga kanat a nan gurin ismu kana din kaddara shi zaka yi an hazzafe shi kabiratan shine kabaru kana din lamun din da take ta gurin ta zama lamun muzahalaka ce me duk lamun muzahalaka ya kamata ta zo a farkon zance da kuma inna ta zo a farkon zance inna ta ta karfi sai ta tura ta a madadin ta shiga cikin ismu inna sai ta tafi can gurin cikin kabaru inna ina fata mun fahimta zuhulu kafina lamun muzahalaka wa in kanat la illa ala alladhina ahada Allah lalle da al'amarin juya alqibla din abu ne mai nauyi a cikin zukata sai fa ga waɗanda Allah ya shirye da su ba za su ga nauyin abu ba wa ma kana Allah da Allah baya nufi da mai tozalta imanin waɗansu da suka yi tambaya suka ce to da muna kallon baitul maqdis muna sallah an zo an juya mu yanzu muna kallon ka'aba kafin a zo a juya a kalli Ka'aba waɗansu sun riga sun mutu a tarihi ana ta kallon Baitul Maqdis da su ana sallah yanzu kuma ya tabbata cewa dukkan wanda ya sallah in zai kalli Baitul Maqdis bayan saukar wannan ayar sallar sa ba yi ba to yaya hukuncin waɗanda suka mutu kafin a juya a rinka kallon Ka'aba ana sallah Allah zai karbi sallar su ko ba zai karba ba shine Allah ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imani ubangiji baya nufin ya tozarta imanin abinda ake nufi da imani ana nan sallah ina fata an fahimta Allah baya nufin ya tozalta sallar ku zai ba da lada akai ba da umarnin sa ba da kan haka sa? yanzu kuma da umarnin sa haka nan gudan duk zai bayar da lada akan dukan guda biyu wato shine Imam Bukhari ne babi da yake cewa salatukum imanukum sallah ya halatta a sa mata suna imani dan Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum yana nufin wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum allati sallaytumuha mustaqbili baitul maqdis lokacin da kuke kallon baitul maqdis ba za a da wannan sallar ba akwai ladan a wannan kuma wannan na nuna cewa ashe ayyuka suna cikin musamman iman ka san a aqida ta ahlus sunna wal jamaa da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da sadaka da haylala da istighfari duk bangarori ne na imani ina fata an fahimta duk da imani ya tabbata a cikin zuciya amma cikarsa da cikar waɗannan ne ragowarsa da ragowar waɗannan ne in waɗannan suka ragu imani zai ragu zidu wa ya zidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi amma a wurin waɗansu ɗan bid'a kuwa imani sai un jami gairu qabil lil ziyadati wa lin nuqsan da haka ba sa shigar da ayyuka cikin musamman imani amma da nassin alqur'ani ga sallah bangare ce daga cikin bangarorin ayyuka amma an sa mata suna imani للدلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وتؤيد سنة ذلك سنة الإيمان إن الله بالناس لرؤوف رحيم للي تعالى لرؤوف mai tausayi ne mai jin kai nasi game da mutane a wata qira'a la raufur rahim la raufur rahim wato ba tare da wawan a bayan alhamza ba ita ma qira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وبنجي تعالى يتي قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من جزوية ورفسكرك أسما كان لدى كي kana mai fata kana mai nema daga wajen ubangijinka ya juyar da kai ka daina kallon baitul maqdis ka rika kallon ka'aba kana sallah mun ga hakan da kake yi fis sama'i a sama falan daga qiblatan tarbaha lalle za mu juyar da kai zuwa ga alqiblar da zaka yadda da ita shine ka rika kallon ka'aba din dan haka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram juyar da fuskar ka shatr al-masjid al-haram ash-shatr yana daukar ma'anan saitin abu yana ɗaukar ma'anar inda abu yake ko da ba kan saiti ba sai zanto nahiyatul masjidil haram juyar da fuskar ka jiha bangare sashin da al masjidil haram ina ba da fahimta to anan gurin idan muka ɗauka cewa shatr al masjidil haram yana nufin fuskantar inda ainul ka'aba yake to zai zama kuskuren fahimta kenan ubangiji ta'ala bai wajabta mana ba fuskantar hakikanin ɗakin ka'aba sai ga wanda ya je sanga shi ga ɗakin amma mutumin da yake nesa da ɗakin sai dai ya kalli wajen da ɗakin yake kila idan da za a sa wani ma'auni daga inda ka tsaya a auna za a samu cewa ka turka cewa ka aba ɗin ko damanta ko hagun ɗinta amma dai wajen da kake ka kalla wannan shine wajibin wajibinka lokacin da kai nisa da ɗakin ka aba amma cewa sai in za ka kalla ba zai yiwu ba domin duk wanda ta zuwa aikin hajji cikin ko umara sai in kalli cewa dakin ba ya kai girma wannan masallaci bai kai ba ya kai rabin wannan masallacin bai kai rabin wannan masallacin ba a ce in ana nufin kallon saitin k'a ba, daga nan masallacin idan muka yi sahu tun daga dama zuwa ga hagu kuma kowa ana buƙatar kallon saitin k'a ba, nawa ne daga cikin mu za su iya samun dacewa da saitin sa daidai wa daidai tunda dan sahun masallacin ya fi girman ɗakin ka'aba kaga dole ya duka mu ne zamu dace da shi to idan kace kuma lalle saitin ake bukata a kalla sannan sallah ta inganta ka rusa sallar mutane da yawa kenan ina ba ta fahimta sannan ga wannan masallacin ana ila da ta ƙara yadda kudu da masallacin na akwai wani kudu da jiya akwai wani nan ma haka dole dai waɗansu dai ba yadda za a yi su iya kallon ɗakin ka'aba da sai dai ka kalle wajen da ɗakin ka'aba ke to shine abin da aka wajen ta masa shine ma'anar fa walli wajhaka shatr al-masjid haram da wannan gabar ne waɗansu malamai na fiqh suka ce nan lokacin da mutum yake sallah zai kalli al-qibla ne haka inda al-qibla take ba zai sadda kansa ba ina fata an fahimta saboda suka ce Allah ya ce da manzo Allah fa walli wajhaka juyar da fuskarka shatr al-masjid haram suka ce idan ka sadda kanka haka ka kauce wa walli wajhaka ina fata an fahimta da shi ko ya tabbata cikin hadisi lokacin da manzon Allah ke cikin sallah ina yake kallo in yana tsaye yana kallon mawdu'u sujud inda zai tsora goshin sa ina fata to da haka wannan istinbadi da waɗancan malamai suka yi tunda ya fitar da hadisin manzon Allah dole sai a dawo hadisin manzon Allah lokacin da kake kallon alƙibla din idan ka yana kallon kasa ba wai ka zuba alƙibla din ido ba tunda baka iya hango daki amma su suka fahimci ka zura idan ka saiti ko da baka hango ɗakin kaba din kallo wajen da idan ka sar idan ka kalli kasa an fahimta ko to waɗansu malamai sun zaka faka wannan kwarai da gaskiya amma na taɓa halarta wani darasi na Sheikh Muhammad Atiya uh, Salim Allah ya kansa da gafara malami da dan malikiya shi ma yana karantarwa a masallacin mazo sa san da ke Madina yace ai zaka iya hada biyan sai ka kalli al-qibla haka ka zare ido amma idan sai ka haka wannan takallubi ne ai zaka sa wahala sai kawai da manzo Allah ya ka huta <laughs> Allah ya kansa da gafara فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum ku juyo da ku shatarahu wajen da dakin yake wa innal ladina utul kitaba lalle waɗanda aka bai ma littafi a da la ya'lamuna annahu al-haqq min suna da masaniya cikakkiya cewa wannan shine gaskiya daga wajen ubangijin ku amma suka koye da gangan suke fada da suke adawa da abin wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun ubangiji bai zanto mai gafala ba dangane da abin da suke aikatawa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga bara ibn azib Allah ya kare da a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ce ya kalli alqibla ya dawo ya ci gaba da kallon baitul maqdis ya wato dakin Ka'aba ya dinga kallon baitul maqdis akwai waɗansu mutane a waɗansu masallatai da su sani ba ba su san wannan aya ta sauka ba waɗansu sai sallar isha'i waɗansu sai a sallar asubahi aka je aka gansu suna sallah suna kallon baitul maqdis ba su san ba a jiya an saukar da aya cewa a'a yanzu ka'aba za a kalla ai sallah suna cikin kallon baitul maqdis suna sallah da mai wucewa ya zo ya gansu a wannan hali sai ce ku bayan Allah jiya an saukar da aya an daina kallon baitul maqdis yanzu ka'aba ake kallo ai sallah da haka ku ku kalli ka'aba sun sallaci wata sallar suna kallon baitul maqdis nan da sai suka juya suka ci gaba da kallon ka'aba da sahabbai sun fahimci fikihun mas'alan ta da haka a yanzu idan na zo gari ban san alƙibla ba ina neman gabas ban san inda kake ba sai na kalli arewa nake sallah sai wani zo ya ganni yace bawan Allah arewa kake kalla juya ka kalli gabas to bai sai na yanke sallah ta ba na sake wata ikama a kawai sai in juya in ci gaba in ta sauran a haka sallah ta ina da gudu don waɗannan sahabban sun sallaci wani bangare da sallar su suna kallon baitul maqdis daga baya aka sanar da su kawai sai suka juya kawai suka karasa suna kallon ɗakin ka'aba ko ba su rama sallar ta ba ko ba su yanke sun faru wata sabuwa ba ko ba su rama rakawoyin da suka yi suna kallon can ba ina fatan kun fahimci bikin matsala ubangiji da Allah ta'ala Allah gafilin amma ya mudu sai aya wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إن ذاك زود أهل الكتاب بكل آية بِكُلِّ كل إلى الآية بات بأكمل تكباب يندزا أي وتعين تنسبا أكمل na ana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada sai zai lallace su kare tsammanin ma wai yahudu za su dawo su zo su bi kan abin da ya zo da shi inda za ka kawo musu kowace irin aya akan ka gamsar da su su ba alƙiblar ka ba za su bi ba wa ma anta bi tabi'in qiblatan saboda haka kai ma kuma ba za ka ba alƙiblar su ba wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblatan ba ai su ma tsakanin wani zan alƙiblar wani ahlul kitab din shine wa yanta wallahu inna ma hum fi fuka kaga su ma tsakanin wani zan wani in tabata ahwa'akum in har za ka ji soye-soyen su min ba'di ba ja aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan lamin zalimin to lallai kai a wannan lokacin ka zama to cikin azalimi allazina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abana waɗanda muka je wa littafi cikin ahlul kitab sun san manzon Allah da sa kamar yadda suka san ƴaƴayensu na cikin su wa inna fariqan minhum lalle wani bangare na cikin su la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna koyi gaskiya ne da ganganci bayan ku sun san cewa gaskiya ce al-haqqu min فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة الهكم ربك وتذكيا توككيا تدبروا بنجدك فلا تكونن من الممترين كرتك تنتجكم وتشكى Allah ya san manzansa ba zai shakka ba amma ana faɗin haka domin sauran ɗaiɗaikun mutane lin linnabi lakin al murada bihi ummatu duk da maganar an fuskantar da su zuwa ga annabi amma ɗaiɗaikun mutanen sa ake nufi da wannan magana dan su ne zai iya yiwa su shakka dangane da abin da ya zo daga wajen Allah na gaskiya wa likullin mujhatun huwa muwalliha kowace al'umma tana da alƙiblarta ko kuma wali kullum da kowace al'umma wujha inda take fuskanta inda aka shar'anta mata ta kalla huwa muwalliha Allah ne ya fuskantar da ita ta kalli wannan wajen irin yadda ya fuskantar da waɗansu suka kalli bai baitul maqdis suka yi sallah yanzu ko kuma Allah ne ya fuskantar da ku kuka kalli wurin a farkon musulunci sannan ya fuskantar da ku ku kalli Ka'aba kuma a farkon a yanzu kuma da karshe da haka fassar kul khairat ku yi rigengeniya wajen ayyuka na alkhairi wato wajen zartar da abin da Allah ya saukar na wahayi akan ku aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a a duk inda kuke ubangiji ta'ala zai kawo ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wannan muka kuskure Allah ya kai mana daga karshe da Allah ina son jama'a su taimaka min duk lokacin da mutum ya zo a lafi ko a makare da Allah ya zauna daga daidai inda wuri inda ya samu wuri domin idan wani ke fito ta nan wani ke fito ta nan wani ke fito ta nan sai abin ya rinka dauka hankali na in ka ta sai sai ta kokolwa ta kan abin da nake so in saboda ina ganin motsin mutane ko mutane suna kallon wani ko suna kaza ina fata in za su taimaka wajen ba da haɗin kai akan wannan wassalamu alaikum warahmatullahi